wanda dace da ranar 13 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na tara a cikin jirage darussa da muke yi a karkashin wato ladubban ilimi daga littafin ainihin wato tazkiratul fi السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم al imamu al qadi badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'adillah ibn Jama'a al-Kinani al shafi wanda ya rasu talatin ta uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a darasin da ya gabata mun fara karatu akan abu na biyar daga cikin ladubban da ya kamata malami ya kula da su a karankin kansa wanda shine wato kulawa da hanyoyin neman arziki wanda suka dace da mutunci wanda suka dace da shari'a wajibi ne malami ya guje ma abubuwan da za su iya zubar da mutuncinsa da sunan sana'a bai kamata malami ya dinga yin sana'ar da ko da ta halatta za ta zubar da mutuncinsa a muka buga misali wasu sana'o'i waɗanda bai dace a ce malami yana su ba haka kuma kar ya dinga zuwa wurin da za a tuhume shi ko a ga rashin kyautawarsa ko ya zama dalilin tuhumar iliminsa ko mutuncinsa ko rayuwarsa shi ita muru'a din ita kunya din shine abin da ake ce ma eh, kamar da ibn tumiya yake cewa المروءة استعمال ما يجمله وتجنب ما يدنسه ويشينه شيني ka kusanci duk abin da zai kara maka armashi da kyau ka guje wa duk abin da zai lalata mutuncinka ko ya lalata abin nan karamaka za mu tashi inda mala yake cewa wala yaf'alu shay'an yatadammanu naqsa muru'atin auma ma Karu zahiran wa in kana ja'izan batinan kada malami ya dinga aikata duk wani abu da abinda ma ya ta zammanu na ƙasa muru'atin wanda zai ja wato mutuncin shi ya tawaya au karo zahiran ko kuma wanda ake kyama a zahiri akwai abinda a zahiri ana kyama shi wa in kana ja'idan batsinin ko da ko a batsini ya halasta alal misali akwai garuruwa ko wuraren da yawo da kai ba hula asali ba za a ce haramun ba ne, amma dai baya cikin mutunci ko ko misali mutum ya ce zai tafi da yana yana ji ya jiro da matar shi sai ya rike mata hannu suna tafa suna rangwada suna hada kafada kaga matar shi ce amma ya saba wa mutunci ba a saba ganin malami na haka ko mutanen kirki suna haka ba samari da yan mata su aka sani suna jerowa kuma wanda suke jerowa ma ana ganin sa matsayin marasa kunya wanda ba san mutuncin kwa ba ko malami ya dinga tafiya misali ya tafi yana sharraki ko yana cin gurasa ko yana dariya yana tsalle yana tafawa ko shi ne a kan gaba a wajen kallon dambe su ne suke liki idan ana baki irin waɗannan abubuwan ko da ya halasta to ya saba mutunci fa innahu yu'aridu nafsahu lit-tuhma dan zai jawo kanshi tuhuma a dinga tunanin wannan anya mutumin kirki ne kuwa wannan ko irin malamin ne da za a ce ku ji faɗan malam ka ku aikata aikin sa wa irbahu lil waqi'a kuma zai sa a shiga cikin mutuncin sa wannan zai jawo a taba mutuncin sa musamman a wannan zamanin da mutane ba su san da mutuncin yan uwansu mutane ba malami ne ko ba malami ba shugaba ne ko ba shugaba mutane ba su san mutuncin kuwa ba yanzu yanzu ka taɓa za ga hotuna suna yawa a Facebook cewa ga abin da wani malami yi a ce ga wani malami ya shiga kwale-kwale da matashi a maka misali ina ruwan kowa da wannan ga wani malami ya sai gida abuja ya ruwan wani da wannan irin waɗannan abubuwan ne shiga mutuncin mutane da rashin sanin ya kamata wa yuqi'u an-nasa fi zunun kai kuma ya jefa mutane cikin zace-zace al wadda suke abin kyama wata asimil waƙi'a da kuma su je suna fadawa cikin zunubi zai ja musu faɗawa cikin zunubi zai ja kuma a wulaƙanta ilimi a wulaƙanta shi a malamai kudin goro a ce ai da haka suke da makamantansu wato shi malami ya gane cewa in Allah ya zarce ka da malanta to kaman kaman sojoji ne kaga sojoji su suna da code of conduct ɗinsu da ya bambanta da sauran mutane to haka malamai ma suke dole ne zama kana da wani kana da wani wato standard da kake rayuwa akan kan shi na al'adu da ɗabi'u wanda ya saba wa na mutane ko da abu ya halarta kamar yadda muka ji to ba zai ba daidai bane kai ma'ana yanzu karin hula akwai karin hulan da ake wanda ba na mutunci bane ko to bai halarta kai kai ba ko da asalin shi daidai ne akwai irin sutura kala ko nau'in ɗinki ko nau'in design wanda watakila ba mutanen kirki aka san suna sashi ba haka gudu da abin hawa misali gudu wanda yake ba na mutunci ba ka noma mashin ko mota a guje kana watsa mutane ƙasa ko kana horn haka da makamantansu duk waɗannan sa daga sabon da ya kamata mutane su kura mala yace fa in ittafaqa wuqu'u shay'in min dhalika minhu li hajatin aw nahwiha akhbara man shahadahu bi hukmihi wa bi udrihi wa maqsudihi idan kuma ka aikata wani abu wanda yake asali bai kamata ka aikata shi ba amma wata wani uzuri ko wani dalili yasa ka aikata to duk wanda kana aikatawa sai ka kokari ka mishi bayani akan hukuncinka da uzurinka hukuncin abin da kuma uzurinka da maqsudinka ne yasa kai kaza kafin mutane su fara tambaya ko ya kamata ka gaya musu kai la ya asama bi sababi dan karka karka sa ya je zunubi a sanadiyar wannan au yanfura anhu ko kuma ka nesanta mutane daga gare ka fala a bi ilmihi sai mutanen su kasa cin moriyar ilimin ka mutane ba su cin moriyar ilimin ka bai da suka dawo ba sa ganin mutuncin ka ba sa abin da kai bai dace ba wali yastafida zalika jahilu bihi dan kuma shi wannan jahilin ya samu fa'idar sanin cewa oke to ga dalilin da sa kai ولذلك ka النبي nabi sallallahu alaihi wasallam rajulaini ya ra'ayahu yatahaddathu ma'a Safiyya? fawallaya ta haka ne manzo Allah sallallahu da wasu mutane guda biyu suka ganshi yana magana da Safiya ta sanda yake itikafi matarsa Safiya binti Huyay radiyallahu anha ta kawo mijinta manzo Allah sallallahu alaihi ziyara a masallaci yana itikafi sai fito zai rakata to da suka ganshi sai suka maza suka juya sai annabi ya ce musu ala kuma ku tsaya kar ku tafi innaha Safiya ku duku ku ganta mata ta ce da kashi ɗan ya riya musu wani abu can daban cewa manzan Allah sallallahu alaihi a bakin masallaci yana tsaye da wata mata kuma subhanallahi sai suka juya sai annabi ce musu inna shaytana yajri min ibn adama majra dam lalle ku sani shi shedan yakan gudana a jikin dan adam duk inda jini ke gudana fa khiftu an yaqzafa fi kuma shay'an ina jin tsoron kada shedan ya sa wani abu a cikin zuciyarku mummunan abu warwaya an cewa fatahalika ku je ku halaka wannan ƙarin fatahalika alqadi iyad ya ambace shi da alqurtubi a cikin sharhohinsu na muslim amma dai bata tabbata a riwaya ba kamar da malamai suke faɗa sadan hadisi a cikin bukhari da muslim daga hadisin ita kanta safiya radiyallahu anha wannan kenan da aka sai malamai su kula da wannan dalibai duka sai mu kula shine sanin mutunci da sanin ya kamata da lazimta yin abin da al'ada ta kirki ta tafi a kai bisa mizanin irin al'adar garinku a shekul albani muhammad Nasiru, nasiruddin allah ya gafarta mishi yake ba da labari cewa ya taba hawa kiki a kasar sham a kasar dimashiku har sai da abin ya zama labari aka buga cikin wata jarida cewa ai ga wani babban malamin nan an gaishe akan keke saboda a garin su a wannan gari babban malami ya hau keke wannan laulawa bicycle to abun kunya ne abun dariya ne abun mamaki ne to ya danganta akwai wurin da kamar yanzu a garuwan nan ba wani abu bane dan malami ya hau keke ba wani abu bane da haka sai mutum ya kula da irin wannan a ƙasar Sokoto misali yana daga cikin al'adar su ba a saba ganin manyan mutane suna tafiya babu malam malam babbar riga gare sai dole sai ka saka babbar riga din nan ba yanzu da kwalisa ta dan fara shiga cikin su ba su ma suka fara zama yan birni irin yan Kaduna da yan Kano <laughs> ba ko ba haka ba mun gano nan da kyau to da haka haka rawani duk zafunan da ake a ƙasar Sokoto kowa sai ga shi da rawanin shi ne babban mutum ne wato duk wanda yake dattijo malami uba siriki jagora wanda suke dai manyan mutane manyan gari ba sa saka kawai yadda muke saka irin wannan dogon riga kawai haka kaftani ba sa dole sai aka kamar tsara kake to ba ka zuwa kace za ka yi tawaye da wannan al'adun a ka kuma na malami haka misali akwai eh, irin shiga corporate da ake cewa corporate dress wato mutum ya shiga irin ta 'yan boko din nan to ya danganta idan kai lauya ne ko kai malamin asibiti ne babu laifi ya zama maka dole shine abin nan ɗinka shine eh, sutura aikin ku ta lazimta maka sai ka saka wani wajen ma za ana ka shiga baka saka amma haka nan kawai kana malami abin kullum kana sa kot kai kuma ba mutumin eh, turkiya ko mutumin suriya ba to kaga wannan zai zai zai zai haifar da wani kace na ce akan wani irin al'ada kake gudana akai Allah ubangiji ya samu dace malam ya ci gaba da cewa as-sadisu abu na shida an yuhafiza alal qiyami bi sha'airil islami wa zawahiril ahkami wajibi ne akan malami ya zama ya kiyaye sha'airil islam wa zawahiril ahkam asalin sha'air an fi an fi so a danganta a ce sha'airullah kamar yadda Allah yake cewa inna safa wal marwa min sha'airillahi da ayi ire-iren waɗannan in kuma ka wajen zawahir sai a ce zawahiril abin nan wato shari'a kamata ya ce ya ce sha'airul sha'airullah wa zawahir islam misali amma hakan babu laifi da yi uh, sha'ira ita ce uh, din. haka ce kuma shari'a ita ce kuta a'maluddin ayyukan su sallah da azumi waɗannan su ne din su kuma sha'ira sune abubuwan da ake gani a gane akwai addini a waje masallatai a jikiran sallah a ga alama wannan su ne sha'air sha'air tambari kenan to wajibi ne ga malami ya kiyaye waɗannan abubuwa ka ikamatu salati fi masajid jama'at kaman kula da sallah a cikin jami'i. a matsayin ka na malami ya zama kana da bada muhimmanci wajen cewa sallolin nan biyar ko da yaushe kana yin su a cikin jami'i tare da mutane wa ifsha'is salam da yada sallama lil khawas wal awam yau kowa sallama assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah kowa ka mai sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba da malamai da dalibai da masu kuɗi da talakawa da jahilai da manya da yara da kowa ka musu sallama kar ka zama kana da zabi sai wanda ka sani ko sai wanda ke ba ka, ko sai dan ka, ko sai dan ku, ko sai wanda ka gane shi duk wannan ya saba abin da ya kamata kai wal'amri bil ma'aruf wan nahyi munkar da tsayuwa akan faɗan gaskiya umarni da kyakkyawa hani daga gabar mummuna wasu sabri ala al adha bi zalika da kuma hakuri akan cutar wadda ke biyo bayan umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna sadi'an bil haqq inda salatin yana mai furta gaskiya a gaban sarakuna wannan ya daga cikin abin da ake gani a matsayin karama malami ya zama yana furta gaskiya a gaban ainihin wato sarakuna ana ganin haka a matsayin wani abin kirki abin daraja musamman a da me yasa malam usaini rahimahullah eh, malami da ke kasar makka doktor al-usaini yake cewa saboda a da eh, awamul muslimin sun saba da ta'azimul ulama duk sauran jama'a suna girma malami da haka malami sarautar shi kamar wata automatic ne biyayyar da ake mai automatic ne waɗanda suke ja da malamai ba sa yadda da abin da malamai suke faɗa su ne sarakuna duk sanda malami zai faɗi wata magana to talakawa za su ji amma sarakuna da shugabanni ba za su yadda ba to da haka wanda ke iya faɗan gaskiya a gaban su ko da ba za su yadda ba to ana jinjina mishi a matsayin shi na malami ce to amma kaga a yau an wayi gari ba sarakuna ba kadai hatta sauran jama'a gari ma su raina malamai yadda sarakuna a da suka raina malamai yanzu ko ma raina su haka malami yana magana sauran jama'a suna cewa ba haka ba ne suna ja in ja da shi wanda ake ce musu mafakirun wato intellectuals ko muhallilun analysts ko sahafiyun su ne journalists kai hama biyun wato 'yan wasa irin 'yan kwallo 'yan yan tseren mota yan basketball wannan suna biyun. sportmen su ma suna ja da malamai yanzu za su yi malami zai faɗan abu su ce ba haka bane haka yan yan yan yan internet bloggers ne ko abin nan ne eh, me za a ce musu eh, abin nan commentators ko activists gasu nan dai eh, suna iri daban-daban 'yan facebook ne har mawaka da marubuta kai har 'yan drama ma yanzu malami zai faɗan wani abu sai aka wani ɗan drama ya saba mishi haka yanzu zai zama kenan sada'an bil da inda salatin wa inda al'amma malami ya faɗan gaskiya a gaban sarakuna da kuma a gaban talakawa ma saboda talakawa su ma suna ja da gaske yanzu ba sa son gaskiya su ma da ku talakawa suna son gaskiya da abin da malin faɗa musu za su yadda yanzu ku ba kowa bane bazilan nafsahu lillahi la yakhafu fihi lawmata la'im malami ya saryar da rayuwar shi don Allah baya jin tsoron wani abu bai jin tsoron zargin mai zargi akan abin da yake kan shi na wajibin faɗan gaskiya ko da mutane ba sa son gaskiya alal misali akwai gaskiya da dama da mutane ba su son jinta ta saba wa ra'ayinsu da tunaninsu ta saba abin da suka karkata zuwa gare shi za ka ce ka za ba kyau za su ga ba kyauta musu ba an saba wa abin suka saba musamman a wuraren da suke birane da inda barikanci ya yawa irin lagos kaduna abuja kano da makamantansu akwai abubuwan da ake yi na san zuciya da san rai waɗanda malamai ba ko ake iya magana a kansu ba to yana daga cikin abin da yake wajibi akan malami ya iya faɗan wannan gaskiya zakirin qaulahu ta'ala yana mai tuna faɗin Allah da Allah yake cewa wasbir alama ma asabaka inna zalika min azmil umur kai hakuri akan abin da ya same ka na faɗan akan faɗan gaskiya inna zalika lalle haka min azmil umur na daga cikin manyan abubuwa wa كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من زن الله annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu da waninsa min al-anbiya'i daga cikin annabawa alaihi min sabari abinda suke akai na haƙuri alal aza daga cutarwa wa ma kanu na hufin la'i, da irin abinda suka sha na wahala domin Allah hatta kanat lahum al suka dinga shan wahala har sai da suka ci nasara annaban Allah tun da kan annabi Nuhu annabi Salihu annabi Ibrahim annabi Yusufa annabi Zakariya annabi Musa annabi Isa da dukkan annaba nan gasu nan Qur'ani ya ba da labarin su babu wani annabi da ya wanye lafiya sai da ya sha wahala a gun jahilai da kafiran zamaninsa da sarakuna irin annabi Musa wacce irin wahala ce bai sha ba irin annabi Ibrahim wanda aka yi ya kona shi ma irin annabi eh, eh, eh, Nuhu wanda ya wa'azi har a je a kama shi a daki shi sai an kama ya mutu kawai a a wurgar da shi a shi su ma yayi alfa sanatan illa 50 ama shekara 950 haka annabawa suka sha wannan wahala to tunda annabawa sun bar gadon ilimin nan ne ga malamai to malami ya san cewa shi ma fa sai ya sha wahala fa ba dole wahala shi ta zama irin ta annabawa ba amma dai zai kwatanta shi ma sai ya kwatanta shan wahala sai an cutar da shi an zage shi an ce makaryaci ne an ce mai son zuciya ne an ce dan kaza ne وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون sai an ce mahaukaci ne sai an ce boka ne sai an ce ɗan tsafi ne duk sai an faɗa babu abin da ba za a faɗa ba to malam ne shirya waɗannan abubuwa. wa kazalika alqiyamu bi idhari sunani hakanan kuma tsayuwa wajen bayyana sunna a aikace aiki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da shafi ibada da addini da ainihin wato mu'amala da sauransu wa ihmalil bid'a da ƙoƙarin karya bidiyoyi karya ƙashin bayansu, da lalata su wa liqiyami lillahi fi umur din da kuma tsayuwa don Allah akan al'amuran addini wa ma fihi masalihul muslimina da abinda akwai maslahan musulmai a ciki ala tari ala tariqil mashru' ta bin hanyar da shari'a ta tanada wal maslakil matbu' da abin da ya dace da dabi'a wato dole ne malami ya tsaya akan wannan sai da sunna fada da bid'a ya zama wato dan izala ne kenan shi sannan ya tsayu akan al'amarin addinin mutane da maslahar rayuwarsu kuma ya bi hanyar da shari'a ta yadda da ita wajen tabbatar da wannan sawa'un hanya ce ta wato wayar da kai ilmantarwa eh, yin wasu eh, abin nan tsare-tsare ko wasu program ko wasu shirye-shirye ko wasu mashare ko eh, haifar da kafa wasu abin nan tsare-tsare wanda suka dace da shari'a umuman kar a fita daga abin da shari'a ba ta yi da shi ba duk abin da za a yi a kokari a kula da abin da shari'a ta da shi da kuma mai maslaha ga addini da rayuwar waɗannan bayan Allah wannan wajibi ne akan kowane malami shine abu da yake na shida wala yarda min af'alihi zahira wal batina bil ja'iz minha kada kawai ya ce a cikin ayyukan da yake da halayen shi kawai shi yayi da abin da yake halas kawai zai aikata a'a bal ya'khudhu nafsahu bi ahsaniha wa akmaliha wajibi ne ya koya wa kanshi yin abu mafi kyau da mafi kamala kai tsaya kawai aka tun dai abu daidai ne ba ruwa na ko mutane za su ce mai ni zan yi ai ya halasta ai mota ta ce in fita a guje misali a'a sai kokari ya ya koyi me abu mafi kyau me akmal sufyan as-sauri yake cewa kunna nadhak da muna yin dariya wato a zauna a tafir ana dariya falan ma kanan nasu yaqtaduna bina tahaffadna an zalika da aka wayi gari mutane suna koyi da mu suna kallon a matsayin abun koyi a matsayin shi na malami ce sai muka daina dariya irin a zauna kawai a isa zaman fira ana dariya al misali na zaman wajen fira zama da ake a teburin mai shayi ya halatta ba wanda ya ce haram ne inda ma dai ba a so a zauna a waje bayan sallar isha shine kuma da abin da shari'a ta haramta amma mujarradin ka zauna a gurin wani mai shayi ba haram bane amma a matsayin ka na malami jagora ga al'umma in kai kana yin wannan abin za a ganka da mutunci ba za a ganka da mutunci ba za a ga baka kyauta ba ko misali to bai kamata ka dinga wannan ba duk da ya halasta amma me abu mafi kyau to shi ya kamata ka yi. kar ka zauna zaman surutu kar ka ci bashi ka kibiya kar ka zama kana da kunci da mutane ba ka gai da kowa kowa bai isa ba kar ka zama kana da dagawa kar ka zama kana da san san sani cewa ka iya duk wannan duk wannan ah, ah, ah, bai kamata ba da haka koda ya halasta akwai wanda sun halasta amma dole za ka guje musu irin wuraren bukukuwa da tarurrukan da ake cakuɗa maza da mata ko a ce yanzu malami kane za ka je dan ɗaukan amarya ko za ku ɗauko amarya a motoci ku ne 'yan sayan baki ko ku ne masu zuwa ciye-ciye a koina ina aka ganka aikin ka kawai ka ci wannan ka ci banza ka ci wofi ko surutu da musu fudulul kalam irin musu akan fina-finai musu akan Yan siyasa musu akan ah, binne yan bal yan kwallo da makamantansu duk waɗannan kaga ba shi ne abin da ya kamace ka ba bari ku yi ta magana mai muhimmanci da malai farare ce fa innal a humul qudwa domin su malamai ababen koyi ne jagororin da ake koyi da su wa ilaihimul marji'u fil ahkam kuma izuwa gare su ake koma wajen hukunce hukunce wa hum hujjatullahi ta'ala alal awam kuma hujjar Allah ne akan talakawa da jahilai da sauran mutane wato abin da su faɗa da shi Allah zai kama mutane wa qad yuraqibuhum lil akhdhi anhum man la yanzuruna wahala wani da baka sani ba yana nan yana kallon ka yana gadin ka yana koyi da abin da kake da zaran kai kuma zai ce ai suwana suna kaza to wannan idan ka batar da shi sai Allah ya tambaye ka in ka je kai abin da bai kamata ba kuma ya koyi da kai sai Allah ya tambaye ka ina fata mun gane wannan wa yaqtadi bi hadihim man la ya'lamun wanda ba kama sani ba suna nan suna koyi da shari'ar malami Allah ya gafarta malam mala albani ya kamana wannan fadan kullum yace kar ku ga nayi abu kuce sai kun yi kuma da haka wasu sai sun yi in yau malam ya kare hular shi haka to gobe za ka kowa zai kare irin hular shi irin wannan karin idan aka ga malami da irin sutura iri kaza kowa zai dinga irin wannan sutura idan ga malami na saye a shago kaza za ka kowa magoya bayan shi da almajiran shi za su dinga saya a wannan shagon in malami ya je aure a gari kaza sai ga kowa na son ya aure a irin wannan garin ko a wannan zariya wani ma yanzu malamin shi na ƙara wani zai cita ni ma sai na ƙara ai malam ma ya ƙara wato yana koyi da abin da malamin ya yi shi ma sai ya yi irin gidan da malamin ya gina ɗalibai su su gina irin roba roban da yake hawa irin su kaza ga wasu ɗaliban hatta murya da inan malami suna kwaikwaya wanda kowa ya san wannan ko makarantun firamare ne eh, ɗalibai suna kwaikwayon da makarantun firamare da sauransu boko har zuwa university kowane ɗalibi yana kwaikwayon malamin da yake birge shi malamin da karatun malamin ke birge shi ko irin salansa wani lokaci za ga da malamin ke juya hannu ko irin tafiyarsa ko irin suturarsa ko irin take-takensa ko irin salon rayuwarsa duka muna kwaikwaya wani lokaci unconsciously ba tare da mun niyya hakan ba saboda mene saboda malaman suna da tasiri a rayuwarmu to ka dinga sanin wannan ya kai malami cewa wasu ma baka san suna kwaikwayon ka ba sanan sa kwaikwayon ka duk abin da kai abin kwaikwayo ne to zaka zaka zama man sanna sunatan hasanatan in kai mai kyau falahu ajruha wa ajru man amila biha zaka zama man sanna sunatan sayi'atan ka zama abin koyi mummuna zaka samu zanubin su wa idza lam yantafi al alimu bi ilmihi in aka wayi gari malami baya cin moriyar iliminsa shi kansa bai ci moriyar iliminsa ba mala ya ce fa ghairuhu ab'adu min al-intifa'i bi wanda ba shi ba ya fi shi nisa da ya ci moriyar ilimin ilimin ka kai fara cin moriyarsa ka karanta hadisi da suka ce ai gaskiya to yi gaskiya ka karanta hadisi da suka ce ai hakuri ka zama kana da hakuri ka san ayoyin da suka ce ba Allah ka ba Allah ka san magana da suka ce a gujewa barna ka gujewa barna ka san hadisan da suka ce a kyauta wa iyali kyauta wa iyalanka ka san hadisan da ce a kyauta wa makwabci kyauta wa makwabcinka duk abin da ka sani a cikin ilimi yi aiki da shi haka magabatan suke da ake tuce ana bi idan ba ka aiki da shi to wanda ba kai ba ta zai aiki da shi Allah sai maka tambaya shi take cewa kana khuluquhul qur'an halin shi shine alqur'ani na ma'ana haka dukkanin alqur'ani Allah sai islam yana aiki da shi sai zama halayensa shi da sabai sai koyi halayen kirki daga gare shi amma mu kullum sai dai mu karanta ba aiki kuma kullum ba ma ganin lamu laifin sai dai mu gana wasu ustazai suna ganin laifin yan boko yan boko na ganin laifin ustazai talakawa suna ganin laifin shugabanni shugabanni na ganin laifin talakawa masu kunna ganin laifin waɗanda ba su da shi waɗanda ba su suna ganin laifin masu shi maza na ganin laifin mata mata na ganin laifin maza iyaye na ganin laifin 'ya'ya 'ya'ya na ganin laifin iyaye kowa bai ganin laifin kanshi sai dai na Eh, in ji aliyu mange yake cewa ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano na wani abinda muke kenan kullum yanzu to shi abu zai gyaru mana jama'a dole sai mun dawo cikin hayyacin mu Allah ubangiji ya gafarta mana kama qala shafi'i ya kada cewa kamar yadda shafi'i yake cewa laysa al ma hufiza al-ilmu ma nafa'a yace ilimi ba shine abin da ka tattara ka rike a kanka ba a'a ilimi shine abin da yake da amfani kamar da washe ke cewa amfanin ilimi aiki da shi me na faudin shine wanda kai aiki da shi ilimin da kai aiki da shi shine ilimi mai amfani ba wai ilimin da ka tara tari ya kai tari ba amma babu amfani wannan ba shine ilimi ba ya zama kana aiki da ilimin kai. yan uwa wannan gaba tana da matukar muhimmanci kasancewa malami abun koyi kasancewa shi wanda yake ana jiran hukunce hukunce Allah daga gare shi kasancewa shi wanda Allah zai kafa mutane hujja da shi wajibi ne shiga taitayin abin da yake akai da haka malanta jama'a jarabawa ce babba ba wata falala ce ko wani abin a zo a gani ba inda mutane suna abin da suke da za a ce mutum ba wanda ya san shi yafi mai zaman lafiya ko ba wanda yake jiran shi Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya samu gama da duniya lafiya malam ya ci gaba da cewa wali hadha azma zallatul alim lima yatarattabu alaiha min al-mafasidi liqtida'in nasibi yace dan haka ne fa saboda wannan ne fa azumat zallatul alim zamiyar malami take da girma saboda mene lima ya tarattabu alaiha min al-mafasidi saboda abin da ke biyo baya na barna liqtida'in nasu bihi saboda koyin da mutane suke da shi shi ta cikin karin magana suke cewa zallatul alim fasadul alam haka suke cewa zallatul alim fasadul alam wato zamiyan malami to lalacewa bacewa batace ga duniya idan malami ya zame to da yawa za a bi shi akan wannan zamiyar duk abin da malami zai yi takon da zai bi shi kai. malami ne zai fito da magana guda ɗaya yanzu dukkan wata bid'a da kake jin ana ta shahara ana ta akan a ai wani malami ne taɓa faɗanta malami ne zai zo ya faɗi magana akan khalqu bil qur'an akan kadariya akan jabariyanci akan mutum malamai ne suka kawo waɗannan matsalolin zalla ce zamiya ce malami na kirki zai iya faɗin wani abu ko ya aikata wani abu wanda yake zamiya ce sai wasu su ɗauka sai su ɗauka sai su ɗauka gaskiya ne kai yanzu hatta abin da mutum ya san babu kyau amma yana ganin malamin yayi sai fara tana to hala akwai wata dama ta yin abu watakila tun da kaga malam wani yayi to akwai wata fatawa ne da wani zai ji malami yayi ashar kaga kowa da ya san ashar ba kyau ma sai dauka tun da malami kaji malami yana yi to watakila akwai ma inda ya halasta ne shi ma sai je yana yi da haka malami ya kula da wannan dole sai ka zama kana takarantsan kwarai akan abin da kake saboda zallar ka kwaya daya ba ta iya zamar da mutane da yawa wanda kuma idan suka zame to dukkan abin da ya biyo baya na zunubai sai ka ɗauki kamasho a ciki musamman inda gangan kai zai ce lima ya tarattabu alaiha min al-mafasidi saboda abin da ke biyo bayan zamiyar malami na barnantaku na ɓarna mai yawa da ke biyo baya idan malami ya zami za a samu ɓarna mai yawa samun wannan ɓarna za ta shafi mutane da yawa ko za ta jawo abubuwa waɗanda suke ba masu kyau ba liqtida'in nasi bihi saboda mutane suna koyi da malami malamai ababen koyi ne a cikin mutane da aka dole malamai su zama suna takanatsa suna bi a hankali don su gama lafiya mutane kuma su ma su gama lafiya ga shi karatu ya kai karatu amma lokaci ya ƙure ina ganin za mu tsaya a nan kan mu shiga gaba ta gaba a sabi'u abu na bakwai idan mun shiga ba za mu samu makaranta abin da ya kamata ba lokacin zai kure da haka za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a inda malai yake cewa asabi an yi hafiza alal mandubati ash-shar'iyya malami wajibi ne kuma ya kula da mustahabbai abubuwan da shari'a ta kwadaitar akan a dinga yin su kuma wajibi ne ya kula da su dan ya samu cikamakin alkhairi saboda kasancewar bawa ba zai kishe ba yana ƙara samun kusanci ga Allah bayan farillai sai kuma ta hanyar nafila za mu tsaya nan insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh